'yan uwanmu na wannan gida mai albarka mai suna taimakon al'umma komi da ruwanka muna yi muku sallama irin da addinin musulunci wahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a 'yan uwa kamar kullum kamar kuma kowane lokaci muna ƙara miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa dukkanin ni'imominsa da yake wadata mana su da wanda ya wadata mana su da wanda zai zo ya wadata mana su ba za mu gushe ba kullum muna nan muna wasari da biyan shugaba zababbi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna roƙon albarkacin shi Allah ya biya bukatun mu na zahiri da ne. ya game dukkanin ibadun mu da karɓa kurakuran jikin ibadun kuma Allah ya gafarta mana Allah ka biya bukatunmu biya bukatun waɗanda suke roƙon addu'ar mu Allah ka biya bukatun biya bukatun waɗanda suke roƙon Allah biya biya bukatun waɗanda suke roƙon addu'a dan yasar annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, uwa kamar kullum dai kamar yadda muka alƙawarta muku insha Allah yau ma gashi mun sake zuwa muku da bayani abin da ya shafi ranan ayyuka kamar dai da muka gaya muku ne kowane bukata tana da ranar da ya dace a aikata ta kuma tana da awanni da ya dace a aikata ta amma mu saboda rashin sani mutum daga duk lokacin da bukata ya kama shi kawai sai aiwatar eh sai aiwatar kawai abinsa sai kuma ya ce bai ga ijaba ba ko kuma ya ce a sirare da aka ɗora nan shi ya yi kaza ya kaza bai ga ijaba ba to gaskiya ijaba yana gurin Allah subhanahu wata'ala amma kuma akwai hanyoyin da ake bi don neman su yanzu kamar sallah ai sallah Allah shi ya ce sallah kuma yana son sallah amma zai sa mana lokutan da ya dace murkayinsu mu yi da safe mu yi da rana mu yi da la'asar mu yi da magariba mu yi da isha da za ka yi a akasin wannan lokacin ka ce yanzu tunda wannan an ce sallan isha misali a sallan asubahi misali karfe shida ne a karfe biyar ne da rabi ake yi sai ka ce to ni zan bari sai karfe tara sai yi na rana Allah ba zai karɓa ba ko kuma ka ce karfe goma rana za ka yi sallan azhar Allah ba zai karɓa ba karfe biyar rana ka ce za ka yi sallan la'asar Allah ba zai karɓa maka ba saboda ba a haka ya tsara ba ba Allah ne lokacin yana nan baya aiki ne yana aiki baya jin ka ne yana ji to amma me yasa ba zai karɓa ba saboda ba a haka shi ya tsara kayan mulkin shi ba to haka kamar nan ne ilimi irin wannan na taurari saboda ba haka Allah ya tsara ba komai Allah ya mishi tsarin shi ne kuma yana sanar da shi shi yasa bin wannan abin shi yake kama sauki cikin al'amurori wanda insha Allahu yanzu kun biyo za ku ji bayani dangane da ainihin wannan tauraro da za mu yi magana a kan shi wato tauraro da ake ce mai shi marihu marihu marihu to tambaya anan shine shi marihu da yanzu muka yi maganan shi nan shi tauraro ne na wani rana to shi taurari ne wato nahisi shine taurari na ranar talata tauraro ne na ranar talata mariho ran talata na hisi ne amma shi kamar da muka yi maganan shi nan shi kamar sa'idi ne amma lamun ta shi ne ba muku bayani akan shi ba cewa shi sa'idi ne to amma shi wannan rana na talata na hisi ne tauraron da yake aiki a ranar shine mariho marih to wani aiki ne shin ana yin aiki ran talata ko ba a yi ana yin aiki to wani aiki ya dace a dinga yi shine yanzu za mu yi bayanin aikin da in kana so ka ga ijawar su to ka aikata su ranar talata abin da ya zamanto za a raba tsakanin masoya abin da ya zamanto za a raba tsakanin masoya wato sirrin da ya zamanto na sharra'u a raba tsakanin mutum da mutum waɗanda suke soyayya ba akan gaskiya ba akan barna ko kuma ke neman a raba mutum da jama'a mutum ne wani shugaba amma shugaban bata sai da dalala ya yi shugaban bata yana shugabancin mutane amma yana ja su zuwa ga hallaka to lallai sai a kore mishi mutane wannan aiki kamar kuma raba tsakanin masoya masu barna wanda ba ta hanyar Allah ba ko kuma na so a jefa gaba tsakanin wasu kabila na kaburai da kabila na kaburai da suka haɗa kai suke neman karya addinin musulunci to za a iya jefar da gaba a tsakaninsu ko kuma idan ana so a yi nasara gurin rushe wani mai mulki gurin rushe wani mai mulki wadda kafiri ne kangararre ne yana cutar da mutane ko kuma na so a rushe wani mai tsafi ya zamanto tsafaffe ne matsatsibi ne ko wani tantirin tsageren da ya cewa shi malami amma ba malami ba saboda ayyukan shi ba sai kama da malam ba amma sai suka ce su malamai ne to an gane irin wannan masu irin luwaɗi da mutane a'a abin da ya shafi irin wannan harka ko kuma a su ce su malamai ne amma suna goyon bayan ɗan ta'arda to lalle wakina na su a rushe su yan uwa daidai irin wannan lokaci kamar kuma wani wanda yake cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taimaka mana bai taimaka mana da komai ba saboda shi wawa ne dabba ne jahili bai san gabansa ba bai san bayansa ba shine babacir eh, bai san gabansa ba bai san bayansa ba sai ake faɗin wannan to irin nan dukan za a rusa su za a yi musu wani aiki ne a wannan rana kamar yadda ya kamo sunan shugaba ya faɗa to sai sa shi ma dole mu sunan shi mu fada saboda bai kai komi ba eh shi ma ya kira sunan shugaba ya na lafiya balle mu da mun kira sunan banza arne mutuwansa banza rayuwansa banza eh to shi saboda misalin abin da ya shafi irin wannan ana ma mutum ran asabar sai a aikata mishi wato abin da ya shafi jifa na wato mutum da ya zama to azzalimi ko sauke shi akan mulki eh, ko hallaka mulkin nashi ya sauka kwata-kwata eh, to ana aikata su ne a wannan lokaci duka ake aikatawa don Allah don aka samu aka aikata waɗannan ayyuka a daidai wannan lokaci da muka yi bayani to za a ga abin mamaki eh abin da ya shafi firraƙo a abokan da gaba a kurciya a raba tsakanin mutum da mutum a jefa ƙiyayyen mutum a jikin wani ko kuma yi wa mutum wani makaro ko wani sihiri ko kuma wani abu na wato asiri saboda zalincin da yake yi in kai mutum ba a zalin ba ya rage naka to don in kana so ka samu nasara to ka aikata su a ranar talata a ranar talata ake irin wannan aiki eh a ranar talata ake irin wannan aiki insha Allah in kai zaka ga ijaba kuma mun bada cewa tauraron ranar talata shine marih kuma nahisi ne eh nahisi ne shine ɗaya sifili ɗaya ɗaya sifili ɗaya haka yanayin wato tauraron nayi suke to sannan kuma bayani na biyu shine a ranar talata ɗin kamar da wani lokaci da wani lokaci ne ya kamata a yi aikin <clears throat> saboda bayan talatan kuma to sai a cikin ranar kuma akwai kuma ranar da suka dace su ne ranar akwai sa'a shine awa wani awa ya kamata to akwai sa'a awa wanda yake munasaba da ranar kana so ka da karfi da karfe kenan to shine suka ɗauki marihun shi ma karfe shida karfe shida ake fara shi karfe shida na ranar ah, ah, astagfirullah ba ba mai sunan shi eh, eh, eh, aya ba ranar ba abin da na ce ba shi ranar talata ranar talata kenan Ranar talata shi ranar talata to karfe shidansa. karfe shidan safe ake aikata irin wa'innan ayyuka in kai mutum raɓu ko rushe shagon mulki ko wani abu idan muka duba na kamar yakin ko haibara ne in ma dai yakin haibara mm, zuciya na fi kamar karkata nan a yakin haibara na kamar sammako annabi musu ran asabar da safe sammakon safe ya isa musu eh, to akwai sa'an wannan ranar kamar yakin zafi da yana abin da ya shafi wani abu ne na tsanani ko wani abin nan da jefa tsoro a zuciyar abokin gaba to ana kata shi ne ko tauya ai da ai harkansa ko da harkan kasuwancin mutum ko da wani shingulloli nashi ko wani abin da ya kama da wannan ana yin shi na wannan karfe shida na safe ake aikatawa idan kuma karfe shida na safe bai yi ba baka samu dama ba to sai ka bari sai karfe ɗaya na rana sai ka aikata wannan aiki in ya wuce maka sai wani karfe shida wato na safiya in bai yi maka ba kuma sai ka bari sai wani karfe wato ɗaya na rana Allah ya samu dace Allah kuma ya wuce mana gaba yayi eh, Allah ya tabbatar da alkhairi to insha Allah matakar an bi wannan bayani kamar yadda muka yi za a ga ijaba cikin gaugawa karfe shidan safe in ya wuce sai ka bari sai karfe ɗaya na rana in ya wuce sai ka bari sai karfe shidan yamma in ya wuce sai ka bari sai karfe biyar na yamma eh, in ya wuce sai ka bari sai karfe biyar na yamma shidan safe ko azahar ko biyar na yamma to insha Allah ka gabatar da wannan abin za a ga ijaba da yardan Allah da yardan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi mun yi izinin aika da wannan amfani da wannan lokuta ga duk wani wanda ya lake ya wanda bai ba mu yi masa izini ba manna illa alkhairi a din asin ba mu yi maka izini ba kai ana baka baka so ka bayar sai eh, ba maka izini ba sai ka nema layar mu kai magana da mu insha Allah kuma ga maka abin da ya kamata kai ah, sannan kuma muna ba da shawari ga wanda ya kasance yau ne farkon shigowar shi na wannan gida mai albarka cewa ya yi subscribe saboda subscribe shi zai ba shi dama duk lokacin da muka ɗaura sirri ya zama yana samun labari yan uwan wannan gida masu cikawan alkawarori da bin ka'idodin mu Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya buga bukatun ku sai ya lakin Aisha kamar yadda aka saba Allah ya wuce mana gaba wa sirra Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullahi wa Amina ba Fatima ta Zahra wa Ibrahim wa Al-Qasim wa ala alihi wa qadarihi min subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun da mursalin walhamdulillahi rabbil alamin